awal kenan lokacin da yake duba lafiyar bindigogin shi gabanin fita fatirin da daddare wani aiki da shi da wasu matasa suka shafi watanni suna yi suna daga cikin matasa 'yan sa kai da suke fita fatirin domin kare al'ummominsu daga har-haren 'yan bindiga waɗanda suke bin mutane gida-gida suna sace su da sunan garkuwa domin kuɗin fansa ba za mu bayyana sunayensu na gaskiya ba saboda dalilai na tsaro wanda da ya sa na mallaki bindiga saboda in kare kaina da al'ummar unguwata sakamakon gwamnati ta gaza ba ta iya mana abin da ya kamata aliyu wanda yake jagorantar matasa fatirin a wannan daren ya ce ba su da zaɓi da ya wuce ɗaukan makami aiki ne namu wanda ya zama mana dole mu fito mu yi shi domin aiki ne wanda ya shafi tsaron rayukanmu da na iyalanmu tun daga kan abin da ya shafi ɓarayin shanu ya dawo kan yankin nafin wannan shine babban matsalan da ya fitine mu a wannan area jihar kaduna ta kasance ɗaya daga cikin wuraren da aka fi fama da matsalar garkuwa da mutane a najeriya a 2020 kimanin mutane 2000 ne aka yi garkuwa da su a jihar a cewar gwamnati kimanin wasu 937 ne suka mutu a hare-haren 'yan bindiga a jihar nasiru sani yana da ra'ayin goyon bayan matasa masu kare su. bayan masu garkuwa da mutane sun kai mishi hari a gidan shi kawai da iya abin da na sani ina cikin ɗaki sai ji motsi wajen misalin sha biyu da minti ashirin nan sai ji motsi to motsin ne ta kamar ba wani abu ne hidin kasa kuni ne ji motsin ya yawa sai ni leko ina lekowa kawai sai na ga mutane da miliyoyi a cikin gidana su shida an yi wa Nasiru magani a wani asibiti a Kaduna bayan maharan sun mushi harbi kimanin biyar a jiki yayin da ake mushi magani a asibitin yana kuma fafatakar ceto matar shi mai juna biyu da 'yan bindigar suka tafi da ita sun tafi da iyali na tabbas sun nemi a basu kuɗi an su kuma wanda wanda ya kai kuɗin sun riƙe sun ce wasu an ƙara musu kuɗi daga baya 'yan bindigar sun sako matar nasuru ta kuma haifi ɗa namiji sai dai a wasu lokutan idan mutanen gari suka shiga kare al'ummominsu ta wannan hanya ana cin karo da wasu matsaloli misali a yankin birnin gwari na jihar kaduna mahara sun kashe 'yan sa kai hudu a watan mayu sannan a jihar niger 'yan sa kai talatin ne mahara suka kashe a tashi guda a watan yuni matasa da ke fatirin domin kare al'ummominsu sun ce a wasu lokutan suna samun makamansu ne ta bayan gida saboda dokar hana mutane mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba a ƙasar. To sai dai a wasu lokutan ana samun matsaloli da bindigogin. Jafar ya samu rauni a hannun shi lokacin da bindigar shi ta tashi bisa kuskure. Alhamdulillah gara da ma hakan ta faru da ni misali na samu wannan din da a ce ina gida ne aka zo aka ɗauke ni. Dan da a ce an zo ɗauke ni a gida ne to ba duk ba wannan shi za a riga faɗi ba. A watan Agusta, gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya yi kira ga mutanen gari da su ɗauki makamai domin kare kansu daga mahara. Sai dai Kabir Adamu, masanin harkokin tsaro a Najeriya, ya ce barin fararen hula su mallaki makamai yana ƙara munin lamarin. hatsarin wannan mallakan makaman shine na farko dai ba zai taimaka ma yunkurin da gwamnati take ba don ta kawo karshen irin wayannan faɗace fadacen duk lokacin da ake da makaman aka kai hari to ɗayan ɓangare ma za su ce za su ɗau ah, fansa ko wani hari na ramo gaya a wasu wuraren kuma ana zargin 'yan sa kai masu dauke da makamai da wuce gona da iri A jihar Niger, akalla Fulani 86 ne kungiyar Miyatta Allah ta ce 'yan sa kai sun kashe a watanni hudu na farko na wannan shekarar. Haka zalika ana samun irin waɗannan matsaloli a wasu wuraren. Gwamnatin jihar Kaduna dai ta ce mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba da mutanen gari ke yi ya saba wa doka. Ba a yarda mutum ya mallaki makamai ba ba bisa ka'ida ba. Shi yasa ma wasu wadda idan suna ganin cewa rayuwarsu tana cikin barazana sai sun samu lasisi sai ma an kirga musu alshashi to abin da muke kokari shine ya zama wajibi al'ummomi duk wani wanda ba a yarda da shi ba a sanar da jami'an tsaro nan take insha Allah za a dau mataki munan a jihar Kaduna ma akwai sashi na musamman wanda ana aikin awa 24 wadda ga zarar in ka bugo waya ka sanar da jami'an tsaro ga wani matsala sha Allah za a yi za a ɗau mataki. To sai dai mutanen gari da dama da ba su da tabbas akan ko jami'an tsaro za su kai musu ɗauki a lokacin da suke bukata. Sun fi karkata ne ga batun kare kansu akan su bi doka. Haruna Shehu Mararraban Jos, taskar VOA daga Kaduna a Najeriya.